Yau momi sai kun dawo. Baby. Na'am babes. Wallahi yanzu nan mama ta fita kuma ba za ta dawo yau ba sai gobe. A haba da Allah. Kuma ka san sanin kanka ne kuma dadi in ya fita aiki ai baya dawowa sai da yamma. Eh haka ne. To dan Allah da Annabi ka zo mana ina son in ganka. in zo kuma me ya faru ni eh, mana wallahi ina so ka ɗebe min kewa ne ka san zaman gidan ne mutum shi kaɗai ba daɗi to amma kika ce babu kowa a gida kuma lokacin safe har dare eh mana kawai ka zo mu huta kawai mu yi hira kenan. ai zaman gidan ne ba daɗi mutum shi kaɗai ki zauna ke kaɗai to ki ɗau ƙur'ani ki karanta mana Ira kwana ni ne sala a canna mai suna kudan media gobe juma'a za mu sake shi ku je ku danna mana subscribe a channel youtube channel mai suna kudan media gobe karfe tara na dare juma'a duk ranar juma'a za a rinka sake shi shirin ne na musamman ga kaɗan daga ciki ni ne sila to ka musu kudin idan kina ganin sa wagili wagili shin kina jin bai san ya bi ki ya bi ki san abin da ke wallahi tabbai wannan address din ne na ce bari in zo saboda neman wannan na cikin littafin kar ka manta kai ne fa marubucin wannan littafin haka ne ni ne na rubuta shi amma ka manta cewa sunan kamis na rubuta nan dauki hoton sa sa a bayan littafin ni plan din da nake da shi a raina shi so nake kawai ta zane ka idan ta zane ka shine zan samu damar dan da zan tusa kaina kamar yadda kuka gani za ku ga manyan jarumai kala-kala irin su lawan ahmad mai izar so irin su rikadawa irin su mashehu da dai sauransu kar ku bari a baku labari gobe karfe tara na dare a channel mai suna kudan media a kamta! Thank you.